ai yanzu da nake maka magana yau za a fara amma kuma wanda ya shafe mu wanda aka gaji shi gaban Najeriya gobe ne bikin da lafiya me ake fata za a samu a wannan taro ne to ai ka san su suka gayyace shi da yake nan hmm. kuma ba wai gayyata kawai suka yi marban suka ce ya yi lissafin wani irin taimako gudunmawa yake so kasashe masu arziki masana'antu za su yi wa Najeriya. Wa masu arziki masana'antu. Ya samu nasara. Hmm. saboda haka ina tabbatar maka a yanzu haka da ya shigo ya zo da lissafin abin da yake gani ya zama alheri da mulkin sa ke kasar Najeriya. Yanzu banda wannan taro na G7 akwai kuma wasu ayyuka da shi shugaban zai yi a nan kasar Jamus ko a nan Turai kafin ya koma gida Najeriya. Ai ai shi nan yadda kowa ma so yake ya zauna da shi kusan shugabannin na manya-manyan na duniya sai dai a zaɓi wanda za zama da su saboda zaman namu a nan Jamani dan takaitacce ne. amma zai yi mitin da shugabanni kamar misalin EU da kuma shugaban bankin duniya a nan Jamus. Eh, yaushe za ku koma Najeriya? Na cikin nufin zan ji litinin da ya Kakakin shugaban ƙasar Najeriya kenan Malam Garba, shi mun gode sosai Malam Garba.